kasance tsakaninka da alqibla yace babu ne fiqhu abdullah dan abbas wa'annan hadisan guda biyu ifai ne duk baki ɗayan su amma malamai sun zantu tuka cewa ma'anar su ya taho cikin hadisai da suka sai inganta akan haka cewa har an hana cewa mutum ya yi fuskanci alkibla da tsari din hadisi zai zo ko dai an nas an soki ko kuwa a'a ba nas yi ba a an khassasa umuminsa ne ina mana an khassasa umuminsa umu ba ba amu bane cikin wannan lokaci ba a'a inda yake farfajiya amma in akwai kariya tsakaninka da alqibla aka ce babu komai shi sa yake babu rukhsati fi zalika babin da ya zo bayanin sassauci a cikin cewa in mutum ya fuskanci alqibla ya yi tsari ba haramun bane قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ايتي انكر مو دغ عبد عمر wannan hadisi mun karanta shi a cikin bukhari a cikin muslim mun karanta shi abdullahi dan umar yace laqadir taqaitu ala zaharil bait yace tabbas na hau saman gida bene saman gidan su ya hau فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لجنتين sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan tubali guda biyu ɗaya su anan ɗaya su anan mustaqbila baitul maqdis li hajatihi yana fuskantar baitul maqdis yana biyan bukatarsa to me wannan hadisin ke ke bayyanawa ya ga manzon Allah sai ya shiga gidan ya ga wajen gidan wasu hasra yana shiga gidan sai ya hau sama yana hawa sama ba da ya san cewa manzon Allah na sai ya buga manzon Allah can wani wuri yana fuskantar alkibira akwai kariya tsakani amma yadda ya ga inda manzon Allah ke fuskanta shine baitul maqdis akan tubali guda biyu to wannan hadisin ne yake nunawa yana nuna mai halarci halaccin sa kenan halarci mutlakan ko kuwa a'a ai cikin gida ne cikin bandaki ne akwai kariya eh? in ya zama na mutlakan nas kenan ai in ya zama na a'a ana an hayyana islakin sa ne to ba nas ta bace mun gane ko قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال رواية جابر زام أولى رواية عبد الله بن عمر سيبقى مقارنة وإن حديثي قدام مسكين تبتوا riwayar abdullahi dan umar yace sai na hau saman gida sai ga manzo Allah cikin ban daki sai na ga yana fuskantar a ah, baitul maqdis yana biyan bukatarsa ko fitsari ko zuhuru sai an fuskanci baitul maqdis kenan kuma ayi hali akan haka to sai jabir kuma yace نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول جابر يتي من الله يا أيها مفسكج القبلة نظام بصاري فرأيته قبل أن يقبض بعام yastaqbiluha sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya da shekara daya yana fuskantar alqibla kuma yana yana fitsari to wayannan hadisai ne suke bi'amin ma'ana karshen al'amarin kenan hadha an-nas yadullu ala an-nas وحديث ابن عمر يدل على على تقييد المطلق أليس كذلك؟ حديث ابن yana ينال قائم حنف an hana ne hadisi abdullahi dan umar da hadisi abdullahi dan abbas hadisi abdullahi dan abbas karara ya fito yana fadar haka hadisi abdullahi dan umar yace na ga manzo Allah cikin man daki yana da baitul maqdis to wannan sai abdullahi dan umar yace abdullahi jabir yace kafin manzo Allah ya bar duniya da shekara daya na ganshi yana fuskantar alqibla yana tsari فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها أي قبل أن يترك الدنيا بعام واحد وهو يستقبل القبلة وأن حديث ميكي قال ميكي نونا إيه يلا نور مي نفس to wannan hukunci da aka kawo ai hani sai aka samu hadisan ko wannan yace a manzo Allah yayi amma wajen kariya Abdullahi dan Abbas yayi ya wajen ya sa kariya to wannan yace shi bai nuna cewa akwai kariya ko ba kariya yace ga tun manzo Allah ya bar duniya da shekara to sai wannan hadisi na karshe yana nuna cewa ai nas kenan to in ka ce ai wannan shine hujjarka in kuma ce a'a ba nas aka yi ba wannan hadisin yana fassara hadisin da ya gabata ne sai ka ce an kayyade umumin ne ana nuna cewa har yanzu akwai hali to ya aka aka ce an gama zuwa Allah yana za ta yi sai a dauki kisa Abdullahi dan Abbas da kuma cewa ai inda aka gaishe cikin bandaki wanne ne shi ai nas ne ko ko a'a an kayyaje umumin ne eh? wanne ne yafi eh? ma'ana har yanzu hanin na nan amma in ya zama na farfajiya ne in akwai kariya tsakanin mutum da alkibla babu komai to shi kenan in kuma aka ce ai nas ne kuma ba in an ce an kayyade me yake bayyanawa yana bayyana yana bayyanawa in ai nas ne to ba ruwan ka tsakanin ka da aljibla akwai komai ko ba komai za ka iya yi saboda nas kuma kayyadewa ne a har yanzu na halin nanar amma ina halin ke aiki da halin umum ne yanzu halin ya zama yana aiki ne ya zama na farfajiya tsakaninka da alƙibla babu kariya amma in ba taki ne ka shiga ka kulle kuma fa tsakanin ka da kibla akwai kariya ko babu kariya ya halatta ka fuskanci ko ina ko bai halatta ba ya halatta فمن ina ma'ana nan hari a suna ɗan ɗan kaucewa ma'ana hanyar suna kallon kumlai da ake fana ta hawar su shi ne sun juya eh suna ɗan kaucewa ma'ana ko kaka ne ka nuna cewa kana son ka tsabbaka abin da shari'a ta ce ga shi nan karar ga inda kake kenan sai ka ɗan yi haka don ka ɗan yi haka ka bar alkibila ina ce alkibila alkibla ina ce alkibla ba bainan mashriq wal maghrib zai ce a daidaita sahu an yatsu su fuskanci alkibla an yatsu duk inda aka tsaya na suke fuskanta alkibla suke saboda mai ce ce alkibla alkibla wanda yake cikin masallacin ka'aba ya fuskanci ka'aba gashi nan kai tsaye duk inda ka sai ka fuskanto ka'aba ga sanan kana ga ka'aba kana tambayi. wanda yake cikin makka kuma wuri sai ka fuskanci jihar ka'aba wanda ya fita makka yana wani wata kasa senegal ne najeriya ne sai ka fuskanci jihar da makka take ina ne ina ce jihar da makka gabas inda kake ke yanzu inda muke kallo din nan muna fuskantar jihar ka'aba ko ko muna tabbas cewa ga shi nan muna kallon ka'aba jihar ka'aba to duk wanda ya fuskanci jihar sallah ta yi ko ba ta yi ba ba haka bane yanzu daga sahun nan tun daga nan har zuwa can duk waɗanda suke fuskanta ina suke fuskanta in ba haka mun ajiye ainihin ka'aba sai dai zama ko waɗancan su suka samu daidai ko waɗannan ko waɗannan ko waɗannan ko waɗannan ko waɗannan to amma da yake jihar ake bukata yasa duk wanda ya fuskanci jihar ya fuskanci alƙibla sallah ta yi ko ba kai ta yi yasa ka je kasan kamar India ko kasan arna ko kafirai ko menene in ka je hotel su ba da sallah ba sa alkibla ba sai ka ce ina mahudar rana ba ka ake fada ba zai ce ma ga in ai sun san wannan zai ce ga inda rana ke fitowa ka shi ka san jihar ina ke nan jihar gabas sai kai sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta yi eh bai san gabas ba ko sai kuka ce masa me a to amma ya san inda mahu inda rana ke fito to me me hada shi da gabas yana sallah ne ba abin da ya hada shi yayi muku laifi ne eh eh to wannan matsala kuma ta fita cikin hayyacin take matsala ta fita cikin hayyacinta duk sa'an da abu ya fita hayyacinsa shari'a tana da hukum ba halin da mutum zai samu kan shari'a ba ta da magana a kai kafin kai maganar alkibla eh mutum na sallah a cikin gabas a cikin jirgin sama ko a cikin jirgin menene ko kan wata ko menene ba haka bane ko sai a daina sallah za a yi sallah menene wajibi a kanka in za ka yi sallah ka zauna ko ka tsaya farilla ka tsaya manzala ce salli qa'iman wajibi ne ka tsaya ka in kana da lafiya ka kala ka tashi kai sallah za a zaune yana da sallah babu sallah salli qa'iman amma sai ce fa in lam yastati fa in lam tastati fa jalisa sai mutum ya wayi gari ba shi da lafiya ba zai iya tsaya ba in tsaya jiri zai buge shi sai ka zauna kai sallah in yana da lafiya ya zauna ya sallah sallah ta cika ko ta cika ba in ba shi da lafiya ya zaur ya tsaya kira in ba shi da lafiya ya zaur ya sallah sallah ta cika ko bata cika ba saboda ka'ida rasuliyya idza qaluba Allah ma wa a asqata ma wajen. in Allah ba ka kudi sai ce zakka wajiba ce a kanka in kudin babu su suka kare ko sai ce zakka wajiba wajiba ce a kanka sai a ce a'a ba wajiba ba ce sai in ka samu kudi in kana da lafiya wa wajibi ne a dole ka tsaya wajibi wajibi ne in ba ka da lafiya sai ka zauna fa in lam tastati yace mai fa mustalqiya ba haka bane to in mutum ya tsaya zai sallah duk har duk rukunan sai yayi da sunnoni da musahabai in yana kwance ba ba zai yi ba sai da imani in yayi imani yayi sallar sa ta cika ko ta cika ba rabin lada za a bashi lada za a bashi saboda me saboda ba shi da وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ba haka bane mun gama da wannan rukuni ne ai tsayuwa rukuni me me hukuncin tsayuwa a cikin sallah ba haka bane me hukuncin ruku'i da sujada da amma ba mutum ba shi da iko sai ima in yayi in sallah ta yi ko ba ta yi ba sai malamai suka ce da kabbara da kabbara arma da tsayuwa da daraja mene fatiha da ko mene ne hukunai ne wajibai ne farillai ne ba haka bane fuskantar gabas kuma mene ne wajibi ne wajibi ne alaika ka zane to in ba ka da dama ba za ka iya fuskantar gabas kuma ba sai ka daina sallah sai ka jira har lokacin sallah ya wuce sai malamai suka ce in cikin jirgin sama kake shi ke nan kafin ka shiga jirgin sai ka yi sallah a tashin da za ku tashi dama an ba ka izini an ba ka dama kai matafi ka hada azhar da la'asar magarba da isha ba ne inda ake samun rigimar kenan ba sai kai sallar ko ko ka tabbatar da jirgi zai saukar da ko Sudan ko Cinta ko Ingila ko menene kafin lokacin sallah ya fita sai ka je can sai kai sallar ka duk ya halatta to sai haka bai faru ba sai da kuka samu kanku cikin jirgi kayan lissafin ka jirgi zai sauka jirgi ko inda za ku sauka ka samu sallah da sauran lokaci sai aka samu jinkiri kuna cikin jirgi bai tashi ba awa daya awa biyu sai aka tashi sai zamana ba yadda za a yi ku sauka tasha sai lokacin sallah ya fita yanzu kana tsakanin matsaloli guda biyu kiyaye lokaci da kiyaye alƙibla ba ka bane inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta akwai abubuwa guda biyu da suke kanka yanzu kiyaye lokaci da kiyaye alƙibla to kiyaye lokaci da kiyaye alƙibla wanne ne yafi muhimmanci me take hujja eh mecece hujja kitabun kuma a wannan lokacin ma a wannan lokacin fa ainihin wasu ba muka ce mece me wanne ne ya fi suka ce kiyaye lokaci a ah. eh eh ma'ana yin sallah a kan lokaci ya fi kiyaye alkibla da alwala da wanka da komai da komai eh kwarai ya fi saboda mai eh hujja ita ce eh ya zama aminu kenan kai ma eh eh Mm. me yasa aka kawo taimama me yasa ba a ce ka nemi ruwan da lokaci ya fita ba me yasa aka ce suna yaki yaki jihadi aiki ta da addinin Allah ne ibada ne amma aka ce kar su bar lokaci ya fita sai sallar ko kaka sai suka fuskanci alkibla Allahu akbar in abokan gaba suka zo suna fuskantar yamma ya za su sun sallah ta yi ko ba ta yi ba sai malamai suka ce yanzu ka samu kanka cikin wani hali ko ka kiyaye lokaci ko ka kiyaye alƙibla in ka ce za ka kiyaye alƙibla lokacin sallah zai fita in ka ce za ka kiyaye lokaci za ka idan da sallah kafin fitar lokaci sai suka ce sai ka gabatar da kiyaye lokaci shine sai ka tashi a cikin jirgi in akwai zaure ko fili da za ka fuskanci alƙibla sai kai kabbara ka fuskanci alƙibla to kuma ba ruwan ka inda jirgin ya juya ko ya bar alkibla ko baya fattaqullah mastata'tu faqad ataita bi mastata'tu bima tastati wa ma baqiya ma la la ba ka da ikon wannan abu kai ka ce in ka fuskanci alkibla kai Allah akbar duk inda jirgin ya juya babu ruwan sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta yi yake ne hmm. نافلة إيه إيه ودعاية إيه عند الدعوة إيه فأين ما تقول له فما وجه الله يقول يعني تأشرك يصلي الله أكبر في الكجيل لكن شو كان عند الضرورة دي shi ke nan cikin jirgi ne cikin jirgin ruwa ne malaman da suke a kiyaye lokaci shi ya fi to sai ka tashi kai sallar ka a ciki to sai zama da babu ruwa ya za ka yi sai ka yi taimama suka ce ai ita ma taimama taimama an kawo taimama ne don a kiyaye lokaci in ba haka ba sai a taimaka a a to ka bari mana za ka samu ruwa bayan awa uku ko awa shida ni so ka hada sallolin aka ce in babu ruwa sai kai taimama taimama an an shar'anta taimama ne don kiyaye ne lokaci

su ne suka ce in ka tashi ka makara kafin a nemo ruwa sallar asuba zai fi suka sai kai taimama mun gane ku wai su malamai su suka ce ai neman ruwan shi ma yana cikin ayyukan sallah sai ka je neman ruwan garin neman ruwan ko lokaci rana ta fito suka ce babu babu komai wacce wanne ne wacce magana ce ta fi karfi a na farko kiyaye lokaci ko don an tambayi manzo Allah ayyul a'mali afdal qala as-salatu fi waqtiha thumma ayyun qala kaza thumma ayyun qala kaza sallallahu alaihi wa sallam babu kaifa takashshufu inda al-hajat babin da yazo wai yaya mutum zai zai zai kwaye tufarsa in zai tsuguno ko tsari? yaya zai yi har wannan sai da aka larabtar da mutane kenan ko قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل فيه إبهام فيه جهالة عن رجل من هو هذا الرجل لا فيه جهالة عذاب الجهالة والجهالة نوعان جهالة عين وجهالة حال جهالة العين ترتفع برواية ثقة أو برواية راوي عنه وجهالة الحال قسمين جهالة الحال ظاهرا وباطنا وجهالة الحال باطنا جهالة تأكل تشرب يؤكد إلى من مصدر جهالة عين وأنا مسلم بقى تشرب قوة shi سونا kowa ne أما بقى تشرب قوة amma ko ko a'a jahalatul hal jahalatul hal wannan mutumin an san shi amma an jahilci halinsa adili ne ko ba adili ba ne ba wanda ya yi shi akwai bambanci ko ba bambanci wannan jahalatu ainin ne jahalatul aini suna ne wane kaza amma ba wanda ya san wane ne ainin sa kenan wannan kuma na biyu jahalatul jahalatul hal wane an san shi amma ba a san halin sa ba a sani ba ko ajiji ne ko ba ajiji fika ne ko ba fika ba to shi wannan jahalatul hal ya kasu kashi biyu jahalatul hal zahiran da batin jahal na biyu na daya na biyu jahalatul hal batinan la zahir kowanne akwai hanyoyin da malamai suka bi suka magance shi suka ce jahalatul ayn tartasir jahala in an samu hadisi da ya rawaito ko rawuye rawuye guda biyu suka rawaito daga wani daga wani tunda an samu malamai biyu su rawaito hadisi daga shi mana irtafa irtafa'at jahalatul ayn cewa jahalatul ayn kuma yanzu babu saboda an san shi malamai biyu su rawaito su rawaito a eh, hadisi da gare shi to she saura hali na biyu jahalatul hal sanin shi akai wani dan wani to amma malaman nafas masuce su ce ba ne ba ci ce sahihi ba ne ba ce sika ba ne ba ce ba a faɗi komai ba ka samu an faɗi komai game da shi ba mana haduhu la zalat mazkura alaysa kadhalik zahiran wa batinan zahiran wa batinan ba wanda yake maka sika au adlun au kaza kaza kaza zahiran wa batinan ko ko a a an samu wanda ya yabe shi zahiran amma batinan fa ina mana batinan a samu wanda ya san har batininsa لأن العدالة ما هي العدالة؟ من جد عدالة؟ ولا أكل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر sai yasa wani an san shi mutumin kirki ne yana kula da addini baya karya yana kamanta gaskiya sai a ce mutumin kirki ne zahiran amma ba ne tsakanin shi da Allah wai sai da ke gudana akwai wanda zai yi shi eh, nahnu nahkum bil zahir wallahu yatawalla sarair yasa in an samu malamai biyu ko uku suke fika adlun sai a dauki zahirin su ayi aiki da shi amma mai ke tsakanin shi da Allah suka ce ba wanda za ta ne shi a bincika shi haka ba a samu illa game da shi jahala ta kasu kashi nawa biyu jahalatu ainin aw jahalatu hali jahalatu hal ala qismayn zahira wa batinan batinan la zahir mun gane ko sai ce akwai har rajulin daga wani mutum wane ne wannan mutumin an ibn umar daga abdullahi dan umar annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana idza arada hajatan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in zai tsuguno ko zai fitsari la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa min al-ard ba zai fitar da tufarsa ba har sai ya kai har kasa me wannan hadisi ke nuna wa ladabin tsuguno ku ya za a yi mutum sai ya tsuguna ya kwanta wasansa لا يرفع ثوبه لا يرفع ما معنى يرفع؟ ما يعتقد ثوبه ما معنى ثوبه؟ شوف ايه؟ اه يوم نريد أن نحلل لفظ الحديث إذا أراد حاجة لا يرفع لا يرفع ما ta sha da wando ko duk ne eh ba dai ba ne to akan haka ba wanda suke gaba ba kwarjan daurawa ba haka bane to me hukunci sa wato a yayi wane mutum ba eh eh akwai ɗaliban ɗaliban mu abokan karatu mu wanda su yamanawa ne saboda tsananin zafin sunna dole ka sa kwarjalli kar ka sa wani ko ka sa su sai ka ɗaura kafin a taho al'ada la yarfa thawbahu eh ko riga ko kwarjalle don kwarjalle ba za a ce masa wando ba ko wando ne daurawa ake yi ba haka bane wando ko ba zurawa a zurawa ake ta kasa kuma a daure shi yasa ya zai fita in za a fita da wando yarfa usauba ne ko yanzu eh. ba haka ba ne? zai eh, abin da ake nufi shine mafi su lokacin abin da suka ba ba kowanne lokaci suke sa wando ba al'adar laraba ne kowanne lokaci ba sai a daura kwarjalle ko a sa ana kawo tufa a daura akan shi har yanzu ya mana wana ya haka waɗanda masu tsanani masu zafin bin sunna mun sun taɓa tambayar shi hamadu al babban malamin hadin gashi ai kana sa wando mana su ba su sa wani wajen su bid'a ne ai eh, wanda ya zauna da wa'annan kuma dan ya zo wajen ne ne zai gagare shi sunna kenan ba ya bane a sawaki alqur'ani a jihunsa da sujjadarsa kowa bai san sunna ba kowa dan wutar muka zauna da su kuma muka kama lafiya in matsala ta sai sun zo su tambaya ya amma sai shi yi annahu ne hadisi ne ko menene haka aka zauna da su dole suka hakura an zauna da mutane masu zafin addini masu tsanani fiye da kowa kuma Allah ya raba lafiya ka taba jin ka taba jin magana cewa sa wa lobin adin eh ba za ka taba ji ba ba za ka taba ji ba ba za ka taba ji ba لأن ظاهر الحديث يقول لا يرفع صوته ما معنى لا يرفع صوته لا نفي يرفع فعل المضارع والمضارع يدل على ماذا ها ماذا يدل فعل المضارع الفعل المضارع الاستمرار والتجدد لا يرفع ثوبه حتى الآدم حتى لو حتى سنة ستكسر في جسا بنسونا بايا daga tufarsa sai ya kai har kasa baya daga tufarsa sai ya kai har kasa baya da to ran da aka sa wando kuma fa mana ba maganar sawar doki mun gane ko to shi ba da lafazin baya baya lafazin ba shi da alaka da zancen wani لأنه لا يرفع صوته حتى bil al الأرض sai ya kusa kasa to ya daga a tufarsa to wanda ya sa wando kuma fa sai ya kwance yana daukar da shi har ya kai a kasa kenan ko eh. ya eh, ya ba eh, to wannan kuma ya shiga halin darura zai cutu kenan ko tsarin ya matse sosai kuma mazaƙi ya matse ya zo lokacin da ya ja sai ruwa ya shiga cikin gumi ya shiga cikin sai ya ka kafar da shiga jefa saboda ka samu lafiya saboda kiyaye lafiyar musulmi ya fi kiyaye alhur alfarman dukkan masallatan duniya haka malamai alfarman mumini daya a wajen Allah ya fi daraja da alfarman masallatan duniya kakaf suka ce hadda masallacin makka da madina dalili da balarar da kawai zai su na masallacin annabi na tsari suka tsawata musu mai manzo Allah ce la mu kada ku ce tazrimu duk duniya banda masallacin ka ba ko masallacin da ya daraja masallacin annabi to amma a kar a cutar da shi mu'mini alfarman sa wajen Allah ya fi alfarman masallacin duniyar nan ka kakaf baki daya shi sa dole a kare lafiyar mu'mini yanzu ya shiga cikin halin da hura kenan sai za aka kyale shi ya fi ya gama aka ce a ɗebo ruwa a zuba ba ya samu lafiya ba to da an takura masa ya tashi sai abin ya koma sai ya cutu to an cutar da mumini kenan alfar darajar mumini wajen Allah ya fi darajar masallatan duniya baki daya mun gane ko eh zai zai me kawo kafiri a cikin masallaci eh Eh, duk dan adam ba su a cutar da shi har dabba ba su a cutar da shi. da karuwa ta tausaya makare mai Allah ya mata karuwa ce ba ta da aiki sai karuwanci karuwanci wani aikin abin a zo a gani ne amma ta zo tana cikin ruwa ta shiga rijiya ta sharuwa tana fitowa sai ta ga kare ta tausaya makare ta ji tausayi ta ce wannan abin yana jin abin da na jiyo su, sai ta koma ta ɗaya ruwa ta ba ce Allah ce na fi tausayi da shi an gafarta miki sai har aljanna kare ka tausaya ma ko mutum kafin da kare da kafiri wanne ne fi sauki kafiri zai fita ta yi musulunta ba haka bane kare ko ba banda kare a samun kafin ka taba karin da باب كراهية الكلام عند الحاجة babin da ya zo na an karhanta surutu yin magana lokacin wannan na tsugune tsirara wannan na tsugune tsirara wannan yana fitsari ko yana tsuguno sannan su tsirara kuma suna ta hira suna ta hira mun gane ko yan makaranta ke nan ko قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف يجي سنة ضعيف يعني. أما ما لم يكن صحيح لغيره إيه هذا حديث صحيح لغيره وإسناده ضعيفان أولهما لجهالة راوي عن ابن عمر والآخر لانقطاعه فالأعمش لم يسمع من أنس ولا من غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في رزق يشهد لهما ما أخرجه البيعقي في سننه الكبرى يسي أولنا حديث ينا الشاهد من إنما الشاهد yana da shahidi ma mana shahidi wa ma mana mutaba'a akwai bambanci ko mausulan bi isnadin sahihi yasa aka ce sahihul ba da wannan sanadin aka yi aiki da wannan hadisi ba da sanadin da ya inganta sanadin aka hada to shine sai a same shi sahihul lighairi ko hasanul lighairi saboda maratibul hadisi ko sahihun ko hasanun ko dhaifun sahihu imma sahihul li aw sahihul lighairi wal hasanu imma hasanun li aw hasanun lighairi ghairihi والضعيف هو ضعيف بأي نوع من أنواع الضعف mun gane ku babu karahiyatul kalami inda al قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشي أنك أقول سيدنا أبو سعيد يجي يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم يلا فدرسي لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج لا نافية نافية ناهية إيه؟ ناهية لا يخرج لذلك الساكن الذي يعني لا يخرج الرجلان الناس ناهية ناهية كما لا يخرج الرجلان ba haka ba ne ah. kada mutane guda biyu su fita ya yadribani al-gha'ita ay yaqsidani al ra'ita suna nufin yin zuwa su tsuguno ko tsari ko biyan bukata ne an ma kowa ya kwaye al'auran suna tsugune yadda haddasa ni kuma suna hira fa inna Allah azza wa jalla saboda Allah madaukakin sarki ya mutu ala zalika yana fushi akan haka in kuma Allah ya fushi akan abu lazimul ghabadi an yu'adhiba man alayhi alaysa kadhalik duk wanda ya haka aka ce Allah zai masa azaba to menene aka hana yanzu la yahruju rajulani yadribani al kashifaina an awratihima yatahaddathani يتحدثان كاشف هذه الأورة مرة والليلة يبقى نجم كاشف هذه الأورة إيه إيه آه. بغل لا يخرج يضربان القائد كاشفين حال حالة كونهما كاشفين عن أورثهما Eh. to an samu matsala guda nawa kenan guda biyu kwaye al'aura da kuma yin hira a bandaki in guda biyu sun haɗu barnar ta yawa in ɗaya aka samu ma'ana barnar ta yawa ta sauki ba haka قال أبو داود هذا لم يسنده إلا إكرمة عن عمار ففي هذا حديث ضعيف فيه ثلاث علل فجعلنا حديثا فإن لوري الأولى جهالة هلال بن إياد ويقال إياد بن هلال ويقال إياد بن أبي زهير ويقال إياد بن أبي عبد الله بن أبي زهير بن عبد الله بن أبي زهير وأن الجهالة كنا وأن يجلس سنش كذا وأن يجلس سنش كذا وأن يجلس سنش كذا والثانية رواية إكرمة ابن عمار أن يحيى بن أبي أن يحيى بن كثير مضطربة معنى رواية إكرمة أيها بن كثير أنا سامو اضطراب رشد ديديتو أبشي أنا سامو اضطراب الاضطراب يدل على الوهم الوهم يدل على عدم الخلف والإسقاط والثالثة لم يسنده إكرم لم يسنده إلا إكرمة والحديث أخرجه ابن ماجه والنسائي لأنه في الكبرى وانظر في الأشرار الأشراف سكتي أنسى مجهالة أنت إلا وداء أكيد da jahala da iddiraji da menene da menene to amma sai malamai suka ce wannan hadisin duk da cewa sa bai inganta ba to mu kalli ma'anar ma'anar ma'anar hadis yandarju tata nusus shar'iyya al'amma waya al'aura ya halatta to mutane na tsugunin kuma suna tsuru ya halatta bai halatta ba shi yasa a dalilin da yasa ka hadisi kenan lima anahu la li alaysa kadhalik sai babu wani babu aya ruddu salama huwa yaqul wa in mutum na tsari aka zo aka yi masa sallama assalamu alaikum zai amsa ya ce wa alaikum assalam ko ko a'a sai ya gama fitsarin ya yi taimama ko alwala eh? sai ya gama to aka ce assalamu alaikum yana cewa ne cewa alaikum assalamu fa yayi ne yayi kuskure yayi shi ko yayi kuskure yayi kuskure eh laifi yayi ko kuskure yayi kuskure yayi ko eh yace zai iya zama wa laifi saboda mai Aha. Aha. yace sai sai ya zama laifi to amma sai ka ka kawo hujjar da sai sai ya zama laifi eh mutum yana tsari ya amsa eh آه السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى إيه. يحترم اسم الله سبحانه وتعالى saboda wa alaikum assalam assalamu ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala ولا يجوز ذلك حالة كون الإنسان يبول أو يتقوى أليس كذلك؟ fa amma ba da ma an yanta hiya min bawlihi wa qabla an هل يرد السلام ولا يرد السلام هل يجوز للإنسان أن يذكر الله وهو طاهر يجوز أو لا يجوز نعم نعم سواء كمي أنا بولي دبان an gama bauli ba a yi sarki ba kuma daban ana bauli lokacin da najasar fitsarin ke fitowa daban ya gama fitsarin ya yi tsarki amma bai alwala ko taimama ba yana da hadasul asgar ko yana da ko ba shi da hadasul asgar yana da hadasul asgar to in mutum na tare da alhadasul asgar zai ambaci Allah zai karatun alqur'ani zai tasbihi zai zikiri ba kiya zai ko ba zai ba zai to in alhadasul akbar ne kuma ba ya danganta eh ina danganta ka eh eh eh to mace na da haila fa eh eh ya danganta me yana da eh ما عدا الحدث الأكبر نظام قال حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ميتا مر رجل باتي اكو جهاله لا إيه. إيه؟, إيه لأن الصحابة wajen la ta da saboda sahaba su matsayin su daban yake da kowa an san sunan shi ko ba a san sunan shi ba in dai sahabi ne to shi kenan magana ta kare ba wanda yake ce mishi adili ko ba a da magana kasance shi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke masa komai sai wa ma ka anna hadha sahabi eh. مر على النبي مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون صحابيا لأن الصحابي هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام ولو تخللت رجة على الصحيح أليس كذلك؟ ba lallai ne zama sahabi ba lallai bane zama sahabi ya ce sai ka yi ba sahabi bane me yasa yake sai da yi kafiri ne lokacin da yake sahaba aisha sahabi aisha rafi zan musulmi sai da yi wani kafiri ne yazo zai wuce ya sallama eh yace magana kasancewar kafiri ne ihtimalun ba'i kasancewar shi musulmai ne huwa akbaru eh, ihtimali haka ne yanzu ai ba gaggawa za mu ce yanzu Allah kuma su nemi ya musu hukunci eh. an Allah ce fa in da muka fahkum bainahum aw a'rif in sun zo ba ah, kasance wasu gurin Allah da wani fihi karina fihi karina ko akwai karina da kino cewa wannan musulmi ne za mu karanta musu hadisi marra rajulun halal nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yaqulu marra رجل ولا متم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواو واو الحال هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا يبول فعل مضارع مرفوع بتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه ضمته ظاهرة في آخره والكناية ترجع إلى وهو يبول والجمرة من الفعل من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا